فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين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 Alhamdulillahi robbi lacaalami. Wasalatu wa ala sayidina Muhammadin wa alihi wa asababihi wa azwajihi a Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau muna ishirin da ga watan Zulqaida. Hijira an sallallahu alaihi wa daga maka zuwa madina shekara dubu daya da hudu da arba'in da uku. wanda ya dace kuma da 25 ga watan 6 miladiya ta 2022 muna a wannan gari na yawurno anzako domin gabatar da nasiha da taya dan uwa uban amare malam isa usman da wannan gayyata da ya yi domin faɗakarwa game da al'amuran da suka shafi al'amura na addini wanda a muhammad tukur eladan ya angance da amarya rashida malam isa ubangiji allah subhanahu wa ta'ala ya samu wannan aure albarka allah ya ba su zuri'a ba. 'yan mata irinta da ba su samu mazaje ba allah ka ba su mazaje masu albarka waɗanda suke zawarin ne kuma Allah ka kawo musu nasu rabo mai albarka wanda yake da mata ɗaya yana nan ana ta wallage da shi ana kai kawo da shi ana ɗan wahalshe shi wahalshe shi ko dai ba kwarai-kwarai ba ko kwarai Allah ya hore mai ya ƙara mata ta biyu irin wani addu'a mata ba su son ta amma dai su ce amin don sun fara yawa mai mata biyu Allah ya hore mishi ya miƙe kawa huda hannu shekaru ta uku mai mata uku Allah ya ƙare mai buɗi na alkhairi ya ƙaro ta hudu mai hudu Allah ya bashi iko riƙewa to kaji samari sun hara complain to wanda bai aure ba to shi ma Allah ya bashi ikon yi eh kuma Allah ya bashi mata ta gari a wannan munasaba da ta hada mu ita ce tushen zumunta kowane ɗan adam kowane ɗan adam da muke gani tushen shi shine aure kuma aure addini ne annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya zo muna da aure amma kamin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ana aure ana yin aure na jahiliya nau'i daban-daban wasu nau'ukan aurarraki na jahiliya an ma dawo da su ana yin su yanzu to ban son in tafi can da nesa saboda akwai abubuwan da nake son in faɗa wanda musamman wannan walima zan karkatar da akalatta musamman ga malama rashida da yake alhamdulillah tana cikin ɗaliban da suka koyi karatun addinin musulunci kuma suna tana cikin aji babba ɗazu yana cikin ajin su kuma ita Allah subhanahu ta'ala ya kaddari ta aure ko aka yi mata aure sannan ina ganin ga abokanta nan da iyaye sannan akwai yanne akwai waɗanda sun riga ta shiga universitin aure yanzu ita take kwankwasa kowa yanzu za a bata admission an bata admission number yanzu za ta fara karatu ko ba yanzu a fara karatu ba yanzu za a fara karatu yanzu za a sake sabon rayuwa Allah maɗaukin sarki a cikin suratul eh, rum aya ta 21 ko Allah ya ce wa min ayatihi wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la آيات لقوم يتفكرون ina son rashida ta bude kunnanta har can can can ciki in an irin wannan dan mun dan kwale ka hai hijabi tunda yau ya dace a yi shi yau ya kamata ta yi dan mun dan kwalin da ya karin hijabi ko ba haka ba saboda haka da ita da sauran matan da suke zaune nan kowa ya saurara ya ji aure addini ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zo da aure wane ne manzon Allah Allah maɗaukin sarki ya ce Muhammadu Rasulullah Muhammadun Rasulullah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 الله ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله أكبر الله أكبر وانني النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورنا آيوي قدابيو da waccan ta farkon da wannan ta biyun zan zo kansu amma tunda har aure addini ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to wane ne wannan da zamu an sassako da gare shi Allah maɗaukin sarki ya gaya mana cewa Muhammadu Rasulullah Muhammad manzon Allah ne wane ne manzo manzo shine wanda Allah maɗaukin sarki ya turo ga al'umma domin su yi koyi da shi su ɗauki samfarin rayuwar shi da tafiyar shi da cin abincin shi da auratayya shi da mu'amalar shi da kwancin shi da tashin shi in mutum ya bi sai Allah maɗaukin sarki ya sa shi aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil rahama ne ga dukkanin talikai ga baki ɗaya ba ga mutane ɗaya ba annabi sallallahu alaihi wasallam an haife shi a makka kamin a haife shi duniya ta cika da zalunci da wulakanci da kaskanci da tozarta mata daga ciki babu sadar da zumunta idan mutum dan uwanka ne ko a ce mutum yana da mata da 'ya'ya idan ya mutu to dan shi zai gadi matan da ya bari matan uban shi zai gade su sannan duk abin da ya bari na dukiya ba a ba kowa babban ɗashi ka ɗauka ya riƙe mace ta ba ta cikin ma waɗanda aka lissafa a baiwa gado daga cikin zaluncin da ake yi mace guda sai ta auri namiji tara namiji tara an mazanta a kan hanya wannan ya biyo zai wucewa wannan ya biyo zai wuce sai wance ce kai na ga kana hararata ka ne mini wani kallo kallo shi ma ce ni ma na ga ka ne mini wani kallo kallo wannan magana sai ta isa a yaƙi akwai ƙabilun da manzo Allah iske shekara ɗari uku suna gadon yaƙi sun gado yaƙi shekara ɗari uku suna yi busu bari ba sannan washi da makami ba komai ba ne ana kashe 'ya'ya mata da ransu a turbuɗe su cikin ƙasa a jahiliya kamin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka haifi mace to akwai wasu takalmi da aka yi mata na ƙarhe waɗannan takalmin za a samu mace su wai in ta yi babba kafa to mai yata sai a samu ta wannan takalmin na karhe ta yi ta girma suna ga kafafunta har sai ta gama girma karhin yana shiga cikin jikinta in an yi mace goma sai ta rasu mutu guda ce kawai za ta rayu a jahiliya kamin zuwa manzo Allah ana yi mata kaciya kaciya ba irin musulunci ya zo a yi mata kaciya amma ba irin wadda suke yi ba irin wadda suke yi akwai kaciya da suke ce ma hitanul fir'auni wai kaciya fir'auna kai da jin fir'auna kana zaton akwai nasiha ciki wa taba jin sunan fir'auna da ko jin sunan kasan babu maganar nasiha ciki wanda wannan kaciya ta fir'aunanci da ake yi har ta shigo irin wannan lokaci har mulkin albashir a sudan ana yin wannan kaciya sai da albashir sai da ya ɗauki wani mataki na cewa duk wannan aka kama ya yi irin wannan kaciya za a hukunta shi to sannan abin ya rage ya suke yi wannan ɗan dabinon da yake tsakanin labban mace na al'aurata shi aka yankewa ga baki ɗaya waɗannan labban sai a ɗunke su idan ta zo haihuwa ya za a yi ta haihu duk wanda an kai min wannan ta zo haihuwa mutuwa za ta yi Allah maɗaukin sarki ana cikin wannan kunci da wahala da zalunci da rashin tausayi da rashin imani Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don ya zama rahama ga al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara kirin cewa daga yanzu a bar zalunci a bar zalunci idan ka fi karfin mutum kada ka ce ka kwace mai abu da karfi a kowa a bashi da abin shi mazala ya ce a sadar da zumunta a bar kashe mata matan da maza suke musu dandazo namiji hudu biyar shidda tara su auri mace guda mazala ce a yi upside down kowane namiji ya auri mace guda ko ya auri mace biyu ko ya auri mace uku ko ya auri mace hudu daga nan an tsaya hadisin na aisha yana ciki sai bukhari wannan hadisin kuma yana fassara fadin allah subhanahu wa ta'ala fankihu ma taba lakum fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا Allah madaukin sarki ya ce fankihu ma tsaba lakum minan nisa'i daga yanzu ku maza idan za ku yi aure to shari'a ta ba ku dama an ba ka dama ka je ka nemi mace ma tsaba lakum ma tsaba laka abinda kake so cikin zuciyarka wanda a jahiliya ba haka ake yi ba a jahiliya kawai cewa ɗaya za a yi ga mataka ko ka ga ka shigo cikin gari duk yariya da ka gani kawai ka kama ka wuce in an yi magana dangin ka su kawo magarin hari a tarwatsa su a kashe kowa a wuce amma sai aka ce mata balakun minan nisa'i yanzu duk wanda zai aure ya je gidansu yarinya ya nemi izini ga iyayenta ta yi maka ko ba ta yi maka ba malamai su yi maganganu da yawa yadda ma za ka yi neman aure in aka biyo haka nan wallahi da mun zauna lafiya ba haka kawai ka ga yarinya ga hanya duka hirance ta ba ka burge ta kamin ka zo gidansu ta rige ta karkata gare ka sai ka hada ta hada da babanta da innata da sauran abokai su ce kai mu ba mu san na kwarai da ba ta ce wallahi in ba shi ba ni ko ban aure kaga ka ce amana kai zalunci idan dai har ka labe imam malik ya ce idan zaka nemi mata to ka zo hanyar da ta ka bi ka dan labe nan in ta wuce ta wulga kaɗan leƙa kaɗan leƙa to ya isa haka nan sai ka dawo ka faɗa babanka ko abokan ka ce to a ta yi gidan malam muhammadu ina neman izinin ya bani dama in yi magana da yarinya ta wance saboda wannan ɗan hangowa na kai ba kallo kai ba kuma wannan hanguwan da kai shari'a ta yarda da shi babu laifi idan baban ya yarda da nagartaka da zaman ka mutumin kirki sai a ce to shikenan babu laifi rana kaza a gaya mata wani zai zo su yi magana to kuma in za ta zo ka a ta taho ita ɗai shi ma kai ya zo shi kaɗai saboda yanzu muna duniya android muna global, globalability ko ba haka ba muna duniya wadda da'awa ta zalunci ta yi yawa cin amana ya yi yawa karantarwa na rashin hankali ya yi yawa to daga nan in a baka dama shari'a ta da ka kalle ta ka kalli huskarta in mai haɗin huska kake so ko mai tsawon huska ko mai ɗan kumari kumari ko ƴan zuƙaƙƙe zuƙaƙƙiya ko mai ƴan kiba kiba ko gajera gajera ko dogo dogo duk dai yanzu shari'a ta baka dama amma da sharaɗin tsakaninka da Allah aure zaka yi kuma shi shine manufarka idan kai yadda ta yadda to yanzu kuma sai manya su shigo su ma sai a yi magana annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zo da wannan tsari ashe kenan idan manzon Allah bai da girma gare ka to kada ka yi aure domin shi ya zo da tsarin aure kila fahimci wannan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan ya hana zalunci ya hana shan giya ya hana abubuwa da yawa yana so mutane su zama mutanen kirki hadisi ya taba cikin sahihul bukhari hadisin hirkal ah, hadisin eh, abu sufyan <coughs> da ya je yana ba da labari ana tambaye shi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mi yake cewa ku yi yace yana cewa musadar da zumunta hirkale tambaye shi ragewa mutane kai wurin shi ko karuwa suka yi yace karuwa suke yi ya ce to su wane ne suke bin shi masu hali suke bin shi koko talakawa suke bin shi abu ya ce mahi yawa duk talakawa suke bin shi daga ƙarshe abin da hirkale ce mishi haka manzannin da sun ka gabata suke kaga yanzu kai in kana ganin manzon Allah ba kowa ba ne ko ba kowa bane ga kafirai suna ba da shaidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka manzon Allah shi ya zo da aure kuma ya zo mana da tsarin yadda ake yin aure wuce wajen amarya don ta saurara ta ji wajibinta ne ta ji wannan na ɗaya ta san cewa daga yau daga lokacin da aka ɗaura aure ta hita daga ƙarƙashin mulkin mahaifinta ta koma ƙarƙashin mulkin mijinta ba ta da izini na hita ko daga wannan kofar zuwa waccan kofar sai da izinin mijinta sai da izinin mijinta bata isa ta je gidan babanta ba ta gaishe shi sai da izinin mijinta idan ta fita daga gidansu gidan mijinta ta je gidansu inda iyayenta ta gaishe su ba tare da izinin mijinta ba ta saba ma Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah sai ya tambaye ta daga ƙarshe Allah na iya sa ta wuta in ba a yafe mata ba game da wannan abun da ta yi don ya saba mu shari'a na ɗai kenan na biyu abin da mijinta yake da shi ta yi hankuri da shi Allah subhanahu wa ta'ala bai daidaita mutane ba idan babanta mai hali ne kullum tuwo da nama sai sun ai musu miyan nama yau mijinta bai da hali za a yi tuwo sati guda babu nama ta gode ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukin sarki yana dubi yana cewa la yukallifu Allahu nafsan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha hmm. la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sayaj'alu Allahu ba'da usri yusra Allah maɗaukin sarki yace bai ɗora motar rayuwa ba sai abin da take iyawa saboda haka yanzu shari'a ba mahaifinki ko gidanku take dibi ba shari'a tana dibin matsayin mijinki saboda haka abincin da ya baki ki sa hannu biyu ki gode ki yi addu'a Allah ya kara buɗe mishi hadisi ya tabbata daga nana Aisha Allah maɗaukin sarki ya kara mata yadda take cewa sai su yi wata guda tukunya bata hau murhu ba a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah shine shugaban kowa ya hi kowa da komi duk duniya ba zai mutu ba sai da an ka tambaye shi yaushe kake son ka mutu amma tare da haka nana aisha take cewa sai a yi wata ba su aza tukunya ba an ka ce mi kuke ci ta ce baki da baki miya baki da baki dabino da ruwa dabino da ruwa wata guda suna ci saboda haka ki sani rashida mijinki abin da duk ya kawo miki ki sa hannu bi ki gode ma Allah subhanahu wa ta'ala akwai wata rashi da irin ki ko da uwa teta ko uba ne ki ba su wannan labari kina da wani matsayi na daban wanda babu mai shi a wurin shi ko da kina da kishiya ya zo mijinki ya baki labari in kin ka faɗa ma wannan kishiyar labarin da mijinki ya baki ke ci amana ke zalunci Allah madaukin sarki ya ce inni haramtu zulman ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalimu na haramta zalunci gani kaina na sanya shi tsakanin ku abun haramtawa saboda haka kada ku kada ku yi zalunci menene dalili Issa, Hafsa da Nana Aisha hadisai ne suka zo da ruwayoyi guda biyu ruwaya ta farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya shigo gida yana da mata guda tara idan ya shigo zai ta yi ɗakin waccan ya zauna a ɗan hira a ɗan tattauna ya hita ya koma ɗakin waccan ita ma a ɗan zauna a ɗan tattauna wadda kwananta ne to a ɗakin ta ne na ƙarshe <coughs> to sai suka lura idan ya je ɗakin ɗaya daga cikin matan nan yana dadewa bai hito ba in yana minti uku uku can sai irin minti goma sai aisha take ce ma hafsa wai biki lura in ya shiga dakin wance ana dadewa ba ta ce wallahi ni ma na lura da haka nan to me yasa yaka dadewa mu ma ba mu sani ba kai gaskiya mu ɗaukan mata mataki don in ba haka ba kuma ita za ta kwace mijin saboda haka sai suka ce aisha ta ce ma hafsa idan ya shigo inda kike da ya yi miki magana ki ce baki ne na wari fa kai mata akwai bala'i gaji Hafsa ta yi suka yi alkawali ta yadda Aisha ta ce ni ma in ya shigo wuri na da ya min magana zan ce baki ne yana wari shi ko Allah duk abin da an na wari bai son shi kamshi yake so saboda haka bayan ya shiga ɗakin Zainab yana shigowa ɗakin hafsa sai hafsa ta ce ka ina jin wani wari ya ce wari fa ta ce wari kai sai mazala ce wallahi ni kuma ban ci komi ba ɗakin zainab in bayan zuma zuma kaga yanzu sun ji ne ma ya katsashe shi ita kuma ta san manzo Allah yana son zuma kami ya to sai ta aje zuman da ya to sai ta bashi ana sha ana hira har lokaci ya ta yi ba tare da an ba sai hafsa ta ce to lalle zuman nan da ka sha ya ci wani ice mai wari wallahi bakinka wari ya kai manzala ce subhanallah ya hita sai ta yi ɗakin na na aisha yana zuwa suna gaisa sai aisha ta liƙe hanci kai bakinka wari ya kai ce wari ba ta ce wari wari ta ce wari ni fa ban sha komi ba sai zuma kai zuma nan ya sha abu mai wari sai mu zala ce wallahi ban sake shan zuma an samu matsala ko ba samu matsala ba zuma halal ne ko haram ne suwa suka yi sanadi aisha da hafsa ruwaya ta biyu ya kwanta da boye shi ce mariya a ɗakin hafsa ko ɗakin aisha to shine sai hafsa ta zo tana magana me yasa zai zo ya kwanta da boya ta sai ce ba zai ƙara ba kuma ka ta faɗa mu kowa amana ce ko ba amana ba maza Allah na hita dama akwai kawance tsakanin Hafsa da na Aisha maza Allah na hita Hafsa ta yi wurin na Aisha kon kon kon kunnen ki nawa wallahi an kai kaza an kai kaza an kai kaza duk Hafsa ta kwashe labari wanda manzon Allah ya ya gaya mata kawai sai ta gaya mana na Aisha amma kuma ai ba ta mance da wahayi yana sauka ko ba ya sauka sai Allah maɗaukin sarki ya bayo manzon Allah labari ga abinda da hafsa kuka yi da ita ka ce kada ta faɗa ma kowa ta gaya mana na Aisha sai Allah ya ce mi وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير manzan Allah sai ga mala'ika Jibril ya sauko daga sama ya ce ai kai manzan Allah labarin da ka gaya ma hafsa kada ta gaya ma kowa ta gaya ma Aisha manzan Allah ya dawo cikin gida ke hafsa ya zan faɗa miki asiri in gaya miki wata magana in ce kada ki gaya ma kowa ki je ki gaya ma Aisha sai ta yi dara ta ce to wa gaya maka na haɗi sai ce a kemance wahayi ake min Allah ne mai ba da labari ya gaya min cewa ke haɗi sai Allah ya ce musu mi in tatuba ila Allah in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma eh. wa in zahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika zahir akbar! sallallahu alaihi أكبر ya ce to ku tsaya ku ji. hafsa ke yi laifi da na gaya miki magana sirri ai da aisha da hafsa duba mata manzan Allah bane amma ya halatta ka ba mata ka labari ka kiba wata labari wadda ka san tana rike ma sirri ka ba ta labari wadda a hayayaya ya ko ina surutu kamar ta ci fara ko tsuntsaye ba ka bata labari kawai ka kyale ta ce abinci kawai ta kwanta ta yi kwana ba a sirri da ita saboda haka rashida ki sani duk abin da mijinki ya gaya miki sirri ne ko ya ce kada ki faɗa ko ya ce ki faɗa kowa ka ki faɗa mu wannan sai dai ƙasa kabarinki in ba haka ba tsaya ki je abin da Allah maɗaukin sarki ya gaya ma waɗannan mata Allah madaukin sarki yace in ta tuba ilallahi lalle ke Hafsa da Aisha ku tuban ma Allah subhanahu wa ta'ala faƙada sagat qulubukuma kuma lalle kun yi laifi kun saba ma Allah kuma kun yi zunubi abdullahi dan abbas ya tambaye sayyidina umar ya ce ya kai amirul muminina faɗin Allah subhanahu wa ta'ala in ta tuba ilallahi faqad sagat kuma wai waɗanne mata ne Allah yake magana sai ce ajaban laka ya bi na Abbas ai waɗannan mata da Aisha da Hafsa ne su ne tsegumin Hafsa da ta gaya mana na Aisha Shi ne Allah yake cewa da sun tuba ma Allah da haka ne in kuma buku tuba ba to Allah zai kawo manzon Allah ɗauki zai taimake shi mala'ika jibril zai taimaki manzon Allah Allah ce kai dun mala'iku za su hito su goya bayan manzon Allah a yaƙe ku ke Aisha da Hafsa ku ba saboda wannan magana da Allah da mala'iku da mala'ika jibril da salihan bayi za su yaƙi na na aisha da hafsa in dai har ba su ban ma Allah ba saboda sun faɗi magana da manzon Allah ya faɗi ya ce ka faɗa yau mahi yawan matanmu wallahi ba su rike sirri mijinta ne zai je ya faɗa mata wata magana Allah allan ta kai gari ya waye musamman ma inda da dare ne ya shigo ana ya hira mata da miji ai ai kaza ai kaza Allah allan ta kai gari ya waye ke balki ke ina bi daki wallahi akwai magana ke don Allah ki sauri ki to akwai bayani cikin wallahi jiya da daddare ya ce min kaza ya ce min kaza ka ji munafuka Allah ta'ala munafuka kike sai ke tuban ma Allah in ba haka ba wallahi sai ke ta wuta sai ke je wuta wata ma saboda rashin jin tsoron Allah mu'amalar da ta yi ta kwanciya tsakaninta da mijinta shine za ta zo tana ba abokanta labari la ilaha illallah ta ce ke ai wallahi biki sani ba maganin nan yayi ai ko sallah asuba bai zo ba he he he sai a taɓi wai ta ji daɗi ba a bauta ma Allah ba Allah dai ce wa ma khalaqatul jinna wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun hmm. ma uridu minhum min رزق وما أريد أن يطعمون الله مدكي سركي يتي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ban halicci aljannu da mutane don komai ba sai don su bauta mini sallan nan huwa imaduddin gimshiki ce ta addini amma ke je ke sha wani gumba ke sha wata uku bala'i ke sha idon ki idona ke sha majiriya? ke sha menene duk ga sunan kuma da ki haka ke abin da kika so kawai ki wahalar da shi gari ya waye ki ba abokan ki labari wallahi yanzu haka shi na can kwace ya gaza tashi kaya maganin nan yayi a ƙara kawo min shi wata halaka shi waye kita ya sallah abincin ma ya gagare shi in ya so zuwa gobe zuwa jibi a kai shi ƙara kotu a ce ba alƙali wallahi yana barin ta da yunwa kuma bayan ita ce sanadi to ke ji abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in dai waɗannan matan da suka faɗi sirrin manzan Allah ba su tuba ba to lallai fa Allah zai kawo mai ɗauki da mala'ika jibrilu da sauran mala'iku da bayan Allah duk za su shiga manzan Allah a ya faɗa da nana Aisha da Hafsa saboda haka wannan amaryar Rashida ta sani da sauran matan da suke da mazaje yanzu wallahi in ke san kina yi can baya ki gaugawa ki tuba kuma ki roƙi mijinki ya yafe miki ki gaugawa ki tuba kuma ki roƙi mijinki ya yafe miki yana daga cikin mummunan ɗabi'a na mata har suna siffanta ma abokansu yadda mazajensu suke wallahi wannan cin amana ne yaudara ce zalunci ne kuma ana rubutawa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wata kalma da mace za ta faɗa ko namiji face akwai mala'ikun da suke rubutawa suna nan duk abin da kika faɗa kuka zamna kuka yi tsegumi wallahi mala’iku za su rubuta rana alkiyama a ce ikira kitaba ikira kitaba ka kafa bi na sikal yau ma’alaika hasi ba mani ta dafa ina ma ya ta dili na wa ma n bolla fa ina ba ya dillu alaiha saboda haka ku sani duk matar da mijinta ya faɗa mata wani sirri ko game da wani abu ko game da dukiyar shi ko game da kasuwancin shi ko game da abu ke zamanta ko game da 'ya'yan shi ko game da wani al'amari nashi kowane iri ne wallahi in kinka je kin faɗa ke zalunci ke ci amana na hudu amarya ta sani da duk sauran waɗanda suke nan ba ke ce kike da haƙƙin zaɓen tuwahin da suke da kyau ba wannan mata suna da wannan kuskure mijinta zai je ya so mata kila a tanku kala kaza sai ta ga cewa kai ni ba shi nika so balle shi nika so to amma shin ke ka son ki ga ke kyawu ko ko mijin ki kika son ya ga ke kyawu kun fahimci abin da kani kuskuren su wai ita ka son ta ga ta yi kyawu kuskure ne wannan babba za ta zo gaban madibi bari ba ku labarin wani abu wata amarya da aka zo aka yi an ganci aka kare sai ta ce mamijin sai an bada kudin wannan shahe-shahe da suka yi da lake-lake da mallake-mallake da mi da sauransu ya ba da kudi kusan naira dubu hamsin aka je aka yi wannan duk wannan abin da aka yi aka kawo amarya ta hito tana wani karkace-karkace haka shi ashe abun haushi ya bashi bai burge shi ba to ita kuma ta san ko lokacin da yake zuwa gidansu yana kuranta ta ka amma wallahi ke haɗu ke kyau amma to wanda ya ga wannan hoda hoda mai kala kala ta koma kamar kura kura haka sai abun ya bashi takaici ta ce mai wai halan baka gana kyau ba ya ce wallahi ni takaici kika bani ba ki taba ba da takaici ba irin yau sai ta ce mai to ya za yi in baka shawa in burge ka sai ce ta ki wanke abubuwan nan ta ce ai mi ta ce wallahi duk sai ke wanke shi wallahi ni wanga abun ma ban kwana tare da ke don ni tsoro ne ba ni kai ta je ta wanke gaba dai tana ta huci tana cika tana hucewa sai ce to bari in yi miki in gwada miki kawar da ni nike so wadda ka bani shawa yanzu kewa ga ketakin kai wadda ka baki shawa ke ta ke kwaso wani hoda jajaja kesa ga ido nan kesa bulu nan kesa ne. ke kara wani horce ke a ke ke koma ke ba zambi zambi mutum mutum aljani aljani a son aka ki zama mi yake burge mijinki sai ce zauna sai ta zauna tana ta hucewa tana cika ita ba ta huce ba an wanke kawo dubu hamsin to ba dubu hamsin ne shi ne ba ai ba naki ba ne kuma shi haushin ta ya jiya sai ce kawo gazal mamaki ta kai waya an kai ya san kayan kawa ya ce aje min gazal nan kawo kwalli amma baki aje min shi nan kawo jan baki aje min shi nan waɗanga guda uku kawai ɗauka duk sauran waɗannan kaloli da aka lakayo alakayo alakayo ce duk a ruhe mai su kun sa abin da yi da ya zo ya sha mata bakin kwalli sai wani cinke nan ya yi wani cinke nan ya ɗauko jan baki ya shafa mata ga leɓen ƙasa ɗai ya bar na sama ya sake ɗauko gazal sai ya aza tun daga harkon kunce har ƙarshe ya ja ya sake aza nan ya ja ya ce wallahi da ke haka ke bayani ta ce haka ya ce wallahi in kin kai haka ban ma iya hita daga cikin gida amma wallahi wacce kaudakin kai wallahi in ni hita ban dawowa <laughs> ashe kenan mace mi ya kamata ta yi shin kawar da ka burge ta ko ko kawar da ka burge mijinta yawa ki yi kokari ki san wace kawa ce take burge mijinki na ɗai kenan daga cikin nau'ukan wannan kawa ki san wane irin kalar tuwahi mijinki yake shawa ke a taki shawar jajaye kike shawa to jajayen nan ba ga jikinki za ki sa su baki shawa ba gawa ya kamata ki ga sha wasu ga mijinki ki ce don Allah mamman in za ka so tuwahi don Allah ka so shadda ja wallahi tana burge ni to in ya sa sai ya baki shawa shi ko in ya ta saye duk abin da kin ka ya sau ya kawo miki to shi yake burge shi shi yake ba shi shawa kawai ki je ki sa akwai wani bawan Allah shi duk ya tashi abin da yake dinka mata te leshi kala guda duk shekara sallah babba irin wannan kala sallah karama irin wannan kala ta ce kai ni wallahi na gaje leshin ga sai ce to wallahi tsaki ja wallahi ko wata ta daura leshin ga ta wuce can kallon ta nake sai ta bace wallahi da ke bar shi ke samu matsala da ni don da ke sa wani wanda ba irin waga kalar ba to ni wallahi da ke da dan da ku don ban ku gani shawaki sai ta ce to a ci gaba da shi to wannan yana daga cikin abin da ya kamata mata su sani mi yake burge mijinki idan kika gano abin da yake burge mijinki to sai ki mishi shi waɗannan abubuwa suna da yawa kuma lokaci ya tafi bari in gunce in sake dawa wata gaba gaba ta gaba za a kai amarya da amarya da tsohon zama da tsohon tsohon tsohon zama da wancan tsohon zama da rashida da innata da warin innata da sama duk matar da take karkashin miji ta tsaya ta ji wannan yana kan hakkin su na ɗaya wajibi ne ki kiraye mutuncin mijinki ko faɗa kika yi da shi kiji an ce salamu alaikum to ku zamna a dariya a taɓe ana zamanin wuri guda ba ko kai sa abin da ake ciki kuna lafiya a lafiya kalau a sa a saki a yi dariya haƙora amma na ciki na ciki da ya hita to a rufe ɗaki ku kamsa babu laifi ki zama lauyan mijinki kada ki zama alƙalin shi ki zama mai bashi kariya kada ki zama mai ƙara shi koyo shi da ke zauna ni wallahi bai min kaza ba wance ai mata kaza wance ai mata kaza a ah, duk namijin da ya kasa mu matar shi wani abu tana kyautata mishi wallahi bai da hali duk namijin da yana da hali bai mu matar shi abin da ya dace to ba ta kware ta ba ta ci amana ta shi ma cin amana ta suke shira ma sai ai wanwan na yan kwallo kenan na biyu ki rike amana kun ga kudin cewa ne kun ga kuɗin ce ne babu bala'i irin kuɗin ce ne idan mijinki ya baki naira hamsin ko naira ɗari ko ɗari biyu kuɗin ce ne ai ba su ci matan ake su zaɓa sai su kawai duk matar da mijinta ka bata kuɗin ce ne wallahi in kin ka rage naira goma kin ka ci kwai da kwai da shi kwai da kwannan sai ya zama sanadi ya shiga ki wuta sai ya zama sanadi ya shiga ki wuta kilisa baki ji duk shekarun da kin kai da mijinki kullum kina rage naira goma har shekara goma da kun kai naira goma goma so ɗari uku da sittin da biyar ko so goma wallahi baki shiga aljanna sai ke biya su mijinki ya je ya so itace ya aje ke ji wata tana dan itace ke bari in dan jeho miki dan kai guda wallahi jaki an kai mana jiya sai ki jeho mata kai guda wallahi ke jeho mu kanki bala'i don baki shiga aljanna sai ke biya kan itacen nan ya so miki gishiri kwano wata ta to ki ɗibi ɗan gongon magi ki bata wata ta to ki ɗibi ɗan gongon tumatur ki bata wallahi sai ke biya shi ranar alkiyama sai ke biya shi ranar alkiyama mai sai da haki ta toke ɗabi gero ke basuwa za ki biya shi ranar alkiyama an ba ki gero ke ɗiba wani almajiri ya toke ɗiba ba da izinin mijinki ba wa ya ce ki bashi wallahi sai ke biya shi ranar alkiyama ga gejin da ya ce ki ɗiba ki tuwo kwano ɗaya sai kin ka ƙara roba ki ce to ai ana ba mutane to ana ba mutane na kina ki so da kanki ki ƙara roba ki ba mutane wallahi in kin ka haka sai ki biya shi ranar alkiyama duk wanda ta ɗauki wani abu na mijinta ba da izinin shi ba ranar alkiyama sai ta biya shi na biyu akwai matan da ba su tashi neman bukata sai mazajensu sun kusance suna sun su kwanta da su ta ce dama wallahi a yi dan tallu abin ga dan mata ina son in zo kuma ban da ko ɗari ko kuma dama an kawo lehe ina son in zo gidan wuri kaza ko kuma dama wallahi wancan na biya ta kuɗin buki wai ya zo zai in hani da ita sannan take lissafo mai wannan saboda cin hanci kenan corruption saboda muna yan Najeriya corruption kenan wani ma yanka fara mai bil sai ya ji ma shawa mata ta da ita da ƙato ɗan da kudu ɗai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wadda take yin haka tana cikin tsinuwar Allah da mala'iku haganin Allah ya wayi tuwahin kima da kike da su waɗanda aka baki daga gidanku ko aka ɗinka miki baki da damar ki sadaka da su sai ke nemi izinin mijinki ba haka kawai ya ga waɗannan tuwahin ga wata ba to ya gane su ga wata ya kira ta ba alhali ba ke ta ba ko kuma suna ka ganin shahu suke ɗauka ke ba wata wannan kuskure ne yana daga cikin kurakurai mata aure ta rinka ba da kayan ta aro ga wasu 'yan mata kawai don kina amarya waccan budurwa ta miji wani zai zo shi magana da ita kawai ki ɗauki hijabin kike ba ta ta sa ta ta yi ko ki ɗauki wasu takalma na sallah da anka baki ki bata ta sa ta tahi ko kayan kawar da anka ɗauka sayo miki mijin ke sayo miki ki kwasa ke ba ki ta kyauta da su wallahi ki ji tsoron hushin Allah subhanahu wa ta'ala na uku <coughs> kiyaye mutuncin yan uwan shi inna shi inna ki ce baban shi babanki ne kuma inda al'amarin aure yake idan kika yi ba daidai ba wallahi in mijinki ya baki kashi ya baki kashin banza duk duniya ba mai irama miki shi ko alkali wala bai irama miki ko wurin alkali an ka zo kai misa ka bata kashi ya ce wala bata min rai ta yi alkali ya ce to mun dar ka sati guda shikenan dai amma dai ba a rama miki shikenan ke sha kashin banza ba a rama miki babanki ya ji ya bi irama miki ki ta jiya ba ta irama miki yayanki ya jiya bai irama miki alkali bai irama miki ba mai irama miki sai ya ce to aure na wuta aure ta ci da. to ke ga ƙara matan na tuba da ya yi kukan kura ciki ki ce wallahi na tuba ban koma Shi shikenan matsala ta ƙari. abubuwan suna da yawa daga ƙarshe ina addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya samu wannan aure albarka Allah ya ba su zuri'a ba. Allah ya ba su zuri'a ba. bala'o'in da muke ciki ya Allah ka kawo muna agaji ka kawo muna tsaro ya Allah wannan zaben da zai zo duk inda mutanen kirki suke Allah ka ba musu duk waɗanda za su zama alkhairi ga al'umma da addini da yanki Allah ka kawo mana su duk waɗanda za a haɗa kai da su a ci amanar mu a ci amanar yanki a ci amanar al'umma a ci amanar musulunci a ci amanar musulmi ya Allah ka kashe su ka Allah shi kai su zaɓi kuma duk wanda bai ce amin ba shi ma Allah ya sa ya mutu kamin zaɓi Allah ka gafarta mana mu. Allah ka yahi mana zurbanmu Allah ka yi mana afuwa